da muna nan ci gaba da abin da karatunmu a cikin suratul kafi idan ba kuma ce ba jiya mun kwana ayata hamsin da hudu ayata hamsin da hudu muka kwana jiya da albarka sunayenka allah ka kama mana aikin ga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 wa ba da ma bayyana bayan Allah ya bayyana annan mai amalu da gairin lahi lalle zo wanda ka yi aiki ba don Allah ba inna ma ya abu da shaitan a duwahu ma shaitan ya ka bayyana a shaitan ya ka bautawa ko maki ne to bayyana sababa adawata shaitan sai Allah ya bayyana dalilin da yasa shaitan yake adawa libani adama ga diya adam wa abin da wata kafata kuma ya bayyana wautar man shirki billahi shi'a wanda ka shirka da Allah da wani abu fi ibadati wajen bauta ma Allah kuma wajen zawa zalika ya bayyana sakamakon wannan yawmar kiyama ranar kiyama to haka ba sai Allah ya ta akidi bayan wannan ala inadil kuhuyi wato akan kin eh, kin gaskiya ala akan kin gaskiyar kahirai wasu murarihin da dogewar da suka yi ala kuhuri bisa ga kafirci ba da kiyamil hujjaji alaihim bayan hujjoji ta tsaye gare su faƙala sai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala wala qad sarrafna haƙiƙa mun bayyana bayanai daban-daban wato ai bayyana mun bayyana wa fihi al-muhsanatul badi'iyya akwai abinda da aka ce ma al-muhsanatul badi'iyya wato araddu al-ajazi ila sadari farkon magana sai ƙarshen magana a dawo da ita farko wala kada sarrafna haƙiƙa mun jijjiwa mun bayyana fi hadar qur'ani cikin wannan qur'ani min kulli masalin ga kowane misali nan nasu ga mutane wato abin a masal wato misali ga kowane misali sifatul mahbub ai masalan min jinsi kulli masalin misali daga jinsin kowane misali wa kana lil insani kafir mutun ya zan mutun kafiri aka tara shi in jadala ya yi komi jidali shi dai mutun kafiri ya yi kowa jidali wato baya tsayawa ga gaskiya ai khusumatan dirbadi ya yi kowa husuma ga banna wa huwa tamyizun wato jadalan tamyizun abin nan manqulun min ismi kana al ma'ana wa kana jadala insani aka tara shay'in fihi jidalin mutum ya zama ya yi kowane abu yawa gare shi wato jidali ya yi komi yawa ga mutum wa ma mana an nasa wa ma mana an nasa an yi minu ibida a umar huda wa ya istaghfiru rabbahum ويستغفروا ربهم إلا تاتيهم سنة الأولين أو ياتيهم العذاب قبلا to ce kuma wa ma annasar kufar babu abin da ya hana mutane ka hiri an yi wa su imani a mafulul sani irja ahumul huda lokacin da shari'a ta zo musu wato lokacin da Ƙur'ani ya zo musu babu abin da ya hana su su yi imani wa yastaghfiru rabbahum su yi istighfari ga ubangijinsu illa an ta ce wani sunnatul awwalina sai dan sunnan mutanen harko ta zo musu a fa'il ai sunnatu na fiye sunnan muga gare su su mutanen harko to yi eh, wannan sunna ita suka jira su ma ta zo musu wahiyar ihlaku shine halakawa almuqaddaru alaihi wanda aka kaddara gare su babu abin da ya hana mutane su gyara aikin su yanzu abin da ɗaya ya hana jiran suka yi azaba ta zo musu jiran ɗaya suka yi sunnan mu ga mutanen harin wanda mun ka halaka na harin su ma mu halaka su aw ya ta yawm al azaba kubala ko kuma azaba ta zo musu wato abin nan nau'i nau'i qubla wato nau'i nau'i bi ni? wato jam'u abin nan jam'u qubailin ai anwa abin da dai suka jira azaba ta zo musu nau'i nau'i kubala wa qura'a yau bai kasar da qazi wa fatayil bai kibala babu abin da suka jira illa a abin nan wato illa an ta ce wa sunnatu awali aw ya ce wa mul adabu ibala wato muqabala da azaba ta zo musu huska da huska suna ganin ta wa ayanan bayyane wahiyar katal yawm badar shine kakkashe su da an kai ranar yakin badar shi ɗaya ne abin da suka jira wa huwa ala hada ga wannan kun ga kenan min al ibara bil gaibi domin lokacin ba ba a fara magana badar ba an ka ba da labarin za a kashe su badar don badar kun ga sai bayan an yi hijira an koma madina to Allah ya gafarta mana wa ma rasul mursalin Thank you. wa manar sulun na kuma ba don komi muka aiko manzanni ba illa bashiri na da ne sai don su yi bishara ga mu'minai dalilin da ya sa muka aiko manzanni domin manzannin su zan masu bishara ga mu'minai wayanda suke aikata ayyuka na kwarai suna da gafara da kuma abin na aljanna in an ta kiyama kuma wa na, su zan masu tsoratarwa makawafina da kafiri suna tsoratar da kahirai cewa hau akwai wuta 'yan an jera na kiyama wai jadilu ladina na kabaru badili kahire suna jidali da abin da yake karya ba gaskiya ba suna jidali suna cewa abba atallahu basharar rasula yanzu yana yiwa Allah ya aiko mutum ya zama manzo abinda su kahirai ka gani bai yiwa mutum ya zama manzo wani hauhi da ire-iren wannan Allah ya kyale su wato suna jidali bil badili li tahdu bil haqq dan su bata gaskiya da jidalin su ai li yabtilu bi jidalihi mal haqq jidali na su yi wani da shi su bata gaskiya watakazu ayati sun rike ayoyi na na alqur'ani wa ma unziru bihi da abinda aka yi musu gargadi da shi sun rike shi na wa minan nari wato hadda wuta sun rike ta huzuwan izgili sukhriya amin izgili wa ƙuri'a bil hamzati badal wayo kuzu'a wato suna izgili su kahirai wato duk bayanan da aka yi musu su suna ganin manzanni da ayoyi na duka banza ne ba gaskiya bane shi yasa suka izgili da suwa Allah ya ce to ai babu azzalimi kamar wanda ya shirka da Allah ya kaga ƙarya jingira ma Allah shine mushriki to kuma ai annabi baya shirka su ne ke kaga ƙarya su jingira ma Allah Allah ya ce wa man نعلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أجنة أن يبقوا وبآذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ومن أظلم باب وأن ظالمتي تكها الظالمان دنيا دكا babu wanda ya kowa zalunci min man dukira bisa ga wanda an kai mawa'azi an ka tunatar da shi da ayati rabbihi da ayoyin ubangiji ne fa'ara da an haye kau da kai ga ayoyin nan wani sai ma kaddama ya dahu yammanci da abin da hannuwa ne ta gabatar na sharri ai ma amila min al-kuhuri abin da ya aikata na kafirci wal ma'asi da abubuwan sabo bi yammanci da suwa inna ja'alna ala qulubiha akinnatan mu man sanya wani ruhi ga zukatan kahirai an yabka huhu wanda wannan ruhi ya hana musu fahimci qur'ani wato ko sun so su fahimce shi wannan ruhin ya ruhe zukatansu ya hana musu an yafqahu su fahimci alqur'ani min an yafqahu alqur'ana daga su alqur'ani dan haka fa la hu, ba su fahimta sai saboda wannan wato shamakin da an kai wannan ruhin da aka sanya wato ga kunnuwa ga ga wannan shi zai hana musu tsaya su hanci abubuwa wa fi azanin wa karan kuma an ka kawo wani nauyi an ka sa kunnuwansu kuma zuciya an hana mata ta gane kunnuwa an hana musu saurara wala bu ba su sauraren ƙura'ani Allah sarki wato Allah ya rufe zukatansu kuma ya rufe kunnuwansu ba su gane ba sun yi jayayya da shi kuma zai musu hukunci da abin nan da suka yi jayayya ka gani wannan sai ka yi ma Allah godiya kai da ya taimake ka kana jin abin da aka faɗi kuma kana ganewa kuma har ya taimake ka kana zuwa inda aka faɗi son ka kai ka ji abin da ya kamata ka gyara sai ka gyara to abin na wanda ya kamata kai ma Allah godiya da ya maka wannan ka ji wasu ruhe zukatan su yayi bayan ya ruhe zukatan su kuma iyan nawa ya kunnuwa su ba su ji ga kunne ba su ganewa ga zuciya kuma in ba su yi ba hukunci zai masu wa in tad'u kai annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka kire su ilal huda zuwa ga shari'a falan ya hata du idan abada kenan har abada ba za su shiryu ba tunda ba su da kunni ba su da zukata ya za a yi su shiryu ai bil ja'al mazkuri ba za su shiryu ba har abada saboda abin nan da aka sanya musu nauyi ga ga zukatansu da nauyin gada da an ka sa musu ba kunnuwa ba su ba abadan har abada wa ma kuma duk da wannan wa rabbukal ghafurur rahama وربك الغفور ذو الرحمة لا يأخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه ملتحدا من دونه موئلا وما ذلك ضد ونقمه wa rabbuka ghafuru dur rahama Allah ka mai gafara ne kuma abuci rahama ga bayi ne Allah ka gafarta mana ka tusaya mana law ya akhizuhum fid dunya inda nan duniya Allah na kama mutane bi ma kasabu da layin da suka yi la ajjala lahum al azaba fiha wallahi da ga gauta musu azaba ci yanzu da abubuwan da ku gani Allah bai gaggawa da azaba gare mu na ya kyale mu abubuwan da kuka ji da waɗanda ku gani na tashin hankali da ban tsoro da hirgita duk da haka Allah yana jinkiri na baya gaggautawa mutane da annar da suka aikata baya saka musu da ita inda yana sakawa da abin yayi tsanani yace amma ballahu ma'idun su mutane suna da wani alkawari wa huwa yawmar qiyama shine ranar qiyama lan lan yajidu min duni maw'ila ba su samu majinyira in ba nan ba wato ita kiyama babu shakka za ta tsani saboda haka ya zama wajibi ga kowane mutum ya kwatanta ya rika kwatanta ya ayyuka masu dama dama babu shakka kiyama za ta tsaye -Watilkar na tilkal qura wa tilkal qura ahmatnahum lamma zalamu wa ja'alna limawlatihim maw'ida kuma watilkar kura wannan alƙari da kunka jama'ar da ka ai ahlaha mutanen alƙarin nan ka adin wa samuda wa gairihi ma kamar adawa da samudawa da abin nan gabaninsu annabi nuhu alaihi abin nan annabi nuhu alaihi salatu wassalam duka wannan alƙari da kuka ji mahallaka saboda laihin da suka aikata a halakana hu mahallaka su da mazalamu lokacin da suka yi zalunci zalunci nan shirka saboda haka shirka da Allah duk waanda kuka ji a hallaka sako na ya hallaka su mutanen nuhu da kuka ji a halaka sabo na ya halaka su mutanen hudu sabo na ya halaka su mutanen salu sabo na ya halaka su mutanen annabi shu'aibu da annabi lutu duk sabo na ya halaka su da sauran annabawa nan duk da kun kaji Allah ya ce a halaka na wallan ma salam ma halaka na lokacin da suka yi zalunci saboda haka ku yawaita tuba da istighfari ga Allah zaluncin sabon ba bari ne an kai ba amma dai a yi ta bari da tuba ga Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce waje na da mahalikihim bi fatahil ne a yi halakihim ba masanya ba ga halakar da su wa qura limu dammi a yi da ihilakihim ma mau'ida ba masanya alƙawari wato sananne ga lokacin halakar su ba ai waqatan ma'aluma ba mu sa lokaci la yasta'khiruna anhu sa'ata wanda za ba su jikira gare ba su jikiri gare ko da sa'a guda wala yastaqdimuna kun ba su gabata gare ko da sa'a guda saboda haka wala ya atabiru bihim su quraishawa su yi lura da waɗanda mutane wani lokaci wa Allah baya faɗa mutane da ya halaka su haka kawai ya ka kado musu halaka ba tare da ya faɗa musu cewa halaka zai kawo musu ba kun ji waɗanga ya cewa abin nan ba mu sanya abin na ba mu sanya musu lokaci ba wanda sai gare shi dai muka halaka su ba mu sanya ba wato mun halaka su ne lamma zalam kuma waje anna ne mahalike mawida a wurin mu mun sanya lokacin halaka su amma su ba mu sanya mu kowa ko ina kun babu abin da za a yi sai an dawo ga Allah shi da aka saba mashi shi kadai ka ba da maita da albarka sunayenka Allah ka tosaya mana a yace abin nan haru na anun sa'atun wa la yastaqdimuna wa li ya'tabiru bihim wa la rudu da ta ta'khir al'adab anun don sun ga an jinke ta musu in kasan san baka da gaskiya ka ba ganin don Allah ya dade bai kama ka ba ka ga abu bai damu yana na inna Allah hiru wa yi yuhmilu lalle Allah yana jinkiri amma bai je wadda hukunci in yace zai to zai amma yana jinkiri wani lokaci sai ka ga abin bai zo ba in ba ka yadda da shi ba sai ma ka ga abin da ya faɗi ba gaskiya na ba sai ka ga awa wato babu abin da zai same ka sai ya same ka sannan ka gani saboda haka ku lura da irin wannan a yawaita tuba da istighfari a yawaita sadaka da ayyuka alheri a yawaita zikira Allah a azkurkum ku yawaita zikira Allah subhanahu wata'ala wa'annan suna cikin abubuwan da ka kawo mana mahita Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya walamma zakara Allah wa kasarata jadal insan lokacin da Allah ya ambaci yawan jidalin mutum fi nafsi ga kai ne li badila yana jidali dai ya bata gaskiya li haqa da ya bata gaskiya wa abinna ana wa inna takabburan nasi wato su mutane girman kansu mana mana'ahum ana imani shi ya hana su daga imani dama su mutane girman kansu shi na ya hana musu imani da kyau war rusulu illa bit tabshiri wal inzar su manzanni ba a aiko su ba sai don su yi abu biyu na ɗai su yi bishara ga mutanen kirki da aljanna na biyu su yi gargadi ga mutanen da ba na ƙware ba da wuta to bayan ya faɗi wannan addafa kistata musa ma alhadir sai allah ya gita kistan musa tare da hadir le manasabatiha don ta yi manasa ba a kawo ta nan wa hiya anna ar manyan da'iman nuna li amrillah su manzanni ko yaushe umarnin Allah suka bi la yatakabbaruna ba su girman kai wala yas wala yasqutuna kuma in sun kaga gaskiya to ba su yi shiru sai su yi magana kanta ko da aka nihi in sun kaga gaskiya ba su yi shiru saboda haka ga Musa nan tare da malami ne za su yi tahiya wato tahiya ta kama su Musa alaihi salatu wassalam da shi da malami ne wato alaihi salam da sunan za su yi tahiya fa kala Allah ya ce wa iz ƙala Musa li fata wa iz kala Musa li fata la abrau hatta ablugha majma al bahrain aw amdi uqba فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله بالبحر سربا وإذ قال موسى كأما تاسد موسى يتشي موسى هو ابن عمران النبي موسى تنجد gidan عمران shi min sibda lawi yana cikin jikokin لاوي lawi ibn yaquba ɗan gida annabi ibn ibrahim ya kuba dan gidan ibrahim al-khalil wa qad amarahu Allah ta'ala an yazaba ila abdin min ibadillah shi Musa Allah ya umarta ya tafi wani wuri wajen wani bawa daga cikin bayan Allah bi majma'il bahrain yana can mahadar gulabe guda biyu li ya ta'allama minhu don ya koyo karatu gare shi Allah sarki Allah da iko yake annabi Musa na duk duniya ta san shi amma yayi wata huduba yayi wani wa'azi aka tambayi wa babban mallami yace yaddi ba nan dama ta yaddi ga wani yaddi bi gaba yaddi bi baya ya ga shi ɗaya na annabi wurin yace ni ni ne hisani sai Allah ya ce mai ina da malami yana can majma'ul baharai ne ka wuri ne ka zo kun gani Allah shi ka ɗaukaka wanda ya ga dama malamin annabi Musa har da cikin garin su ba a daukai wani mallami babba ba amma annabi Musa Jibrilu ka kawo mai sako shi ka kawo mai kaya na karatu da sauransu amma malami ne na can har da shinhida kwana bai da shinhida da zai shinhida bai da ita zane guda gare ya shinhida rabi ya yi kwance bisa ya lulluɓa rabi da jiki nai ya yi hilo da dutse wani katon dutse da ya ka hilo da shi da Musa ma ya zo makarantar bai ko gane ita ta sai da ya ƙara kwana guda yana tafiya zuwa makarantar bai sani ba nan na makarantar da ya kwana ashe nan na mallami yake Allah shi ka ɗaukaka wanda ya ga dama saboda haka dan kana da malaya kana da ilimi kaga Allah ya ɗaukaka kakka yi takama manyan malamai na nan bai ga damar ɗaukaka su ba shi yasa bai ɗaukaka su ba saboda haka kakka ce ka dawo da ya takardar ka dawo da ni ya kamata yan zama liman halan kai ne a an ta taqsimu rahmatar rabbi kai na ka raba rahama ubangijin ka balle ya ba wanda ya ga dama ka ce wai kai da yan takardar ka wai kai an gaba kai ya kamata ka zama gaba sai ka bi gaba in kana samu samu ka kai in baka samu samu ka kai shi wanga ya samu ba shi shi ya riga ya samu kai kuma in kana samu sai ka gani Allah shi ka ɗaukaka wanda ya ga dama saboda haka ga Musa nan zai na inda mallar ya ce ma yaro na lifata wa yaro na yi ibi ibn nun kana yadda bai wa shi wato yushau yaro annabi musa na yana bi ne wa ya mu yana mai hidima yana rika musa sanda tai da kuma yan buta tai kamar da kun ka samaya malamai in za su yi ta ko ina da yan buta su haka to musa eh, da buta tai shi ma yaron nan shau shi ka rika mai waɗannan kayan Wai a waya za anhu ilma shi kuma shau yana koyon karatu ga annabi Musa alaihi salam a Musa ya ce ma yaro na shau la abrahu ba ni gushewa ai la azalu asiru ba zan gushe ba ina tahiya hatta ga majma al ne ne, kai ma gulabin ba guda biyu multaka baharin rumi wa baharul wa ma hada gulabe guda biyu gulbin rum da gulbin farisa min ne al-mashriqa abinda ke bi ma wajen gabas Ai al al jami'i na zalika wurin da ya hada mahada gulbin guda biyu yace ma yaro to zan yi tahiya har sai na kai can aw an biya hukuba ko da zan yi tahiya hukubi da yawa wato lokaci masu yawa da haran dawilan lokaci mai tsawo fi bulugihi wajen kai ga wannan magangamar ruwa in ba'u da in yayi nisa to komi nisa ne sai na isa wurin komi nisa ne sai na isa wurin ga musa nan yana ta yato ga shi ya iso ma balaga ma balaga majama baine ma lokacin da su bi sun ka kawo to malamin nan yake amma musa ya iso da wanda kuka soya shi kuka ci to inda dukkan ka kihin nan ya murmure ya girgije ya zama kihi ya shige ruwa ya tsaya ta to mallamin na nan wurin to lokacin da suka iso wurin na siya hutawa ma sai suka bance da kihin su ayin da sai ya yushau hamlahu yaron mu annabi Musa ma a annabi yushau sai ya yammanci da ya ɗauko kihin inda rahila lokacin da za a tashi an kwana ga su kusa da kusa da malamin amma ba su ga alama malami ba don ba su ga alama ni'ima ba wa fiye Musa tazkiyahu shi ko Musa yammanci bai ce mai doko mu da kilinmu ba yusho ya mance Musa ya manci idan arada Allahu amran in Allah ya so yayi wani al'amari sai ya ɗebe hankulan masu hankali har sai ya zartar da al'amari ne sai ya mai da hankalin gare sai ce ya an kai to Allah ya ɗauki hankalin annabi Musa daga magana kihi ya ɗauke hankalin annabi Yushau daga magana kiri saboda haka ga sunan sun bi hanya fatta kaza alhutu sabila fil bari kihi ya kama hanya ta cikin ruwa fil ai ja'ala abin nan ja'alahu abin nan ya sanya shi bijalillahi saraban da sanyawa Allah kamar sarabu wato kamar wani rami misal sarabi kamar misalin rami Abin da aka ce ma sarabu wa huwa shakku a tsaguwa wato rami mai nisa la nafaza lahu wanda bai da iyaka haka to haka kihi ya koma cikin ruwa gashi ya hau ruwa amma kamar misalin wani rami na ga shi kana ganin kwanci ne ya kasa ɗagawa daga wurin shi kihin wa zalika nan Allah ta'ala amsaka anil huti jarir ma ya sa Allah ya rike kihin ya hana ruwa su gudana gare shi sai ya kasa tuki shi jirgin balle ya shi kihin balle ya tuka yayi gaba Allah ya rike jarir ma ma riƙon ruwa ja ba an sai ruwa ya yi mai wa bakiya kalkuwa sai ya zama kamar wata ‘ya taga haka kalkuwa lam yalta'im wanda bai gami ba wa abin da waje mada sai ya sandari mata haka mata haka hu min abin da a karkashin kiyi sai ya sandari ga kiyi sai kiyi ya kwace dai bai iya zuwa ko ina Musa kuma ana ta ana ta ya tunda asuba ana ta tahiya ana ta tahiya ba a tuna ba sai gobe ba tuna ba sai gobe falan ma jawaza فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا na saba. to bayan Musa ya yi tahiya nan tun da sahin ran nan an yi tahiya an yi na ana tahiya an kwana ana tahiya gobe da tsaye sai ya ce ma yaro na yin shau ya kawo abinci shi na Allah ya ce falon ma ja wa dalikar maka lokacin da sun ka ƙetare wurin da mallami yake da sai sun ka ci gaba da tahiya ila gada gadaye har zuwa gobe lokacin cin abinci min tsani yau ne daga yini na biyu yau na sun ka ba wurin inda sun ka kwana inda malamin su yake sun ka mance da kihi saboda tauri su kai inda malamin yake ba su tsaya cin abincin rana ba yau ba su ci abinci ba da marece ba su ci ba da daddare ba su ci ba sai gobe da sahi yini na biyu sai musa alaihi salam maza daɗa sun ji yawa kala lifatawa sai musa ya ce ma yaro ne atina gada ana kawo mana abin karin kumallon nan namu kuma kara kumallo kowa ma yau kala awalin da hari abincin da aka ce farkon yini su da Allah ya tashi taimako annabi Musa da zai wannan taya makaranta naman ki suka ce har su kai su dawo shi an ka ba su ya ce to kawo mana naman ki na namu makara kumallo laƙallaƙi na min safari na haza na saba hakika mun game da wahala ga wannan yi a ta aban wahala wa ba da majawaza sun samu wannan wahala bayan sun wuce makarantar da suka bida nan na sun ka wahala kwarai amma da za suna zuwa makarantar ba su wahala ba kun gani Musa alaihi salatu wassalam annabi ne annaba ba san gaibe ba gashi ya kwana inda mallami ne amma bai san mallamin na ba saboda bai ga babban riga ba bai ga babban holla ba bai ga babban gida ba ko bai ga abin hawa ba hasali ma malami ya gani kwanci zane guda ya lulluba rabi ya shehe da rabi ya hilo da dutse don haka bai zaton shi na sai sun ka wuce sai da sun ka koma kwana guda zana ta yi zai ce ba makarin kumallo ƙala sai yaro ya ce ara aita ala ara aita iza waina ila sahrati ba inni na al-hud وما أنكني إلا الشيطان أن واتخذ سبيله في البحر عجبا قال sai yaro ya ce ma annabi Musa ara aita aita nabba ka tuna ka tuna iz awaina ila sakarati sadda mun ka kwanta wajen kankaran nan ai da dalikar makani wurin nan da mun ka kwanta inda mun ka kwana yaro yana gaya wa mallan mallami ne ka tuna wurin nan da muka kwana yace ina eh, tuna yace to wai ne na fitu huta to na mance da kiyan nan ta tun jiya yi kam na bar shi tun jiya can mance da shi to ya ka kamance mana da abinci yace a a wa ma an sani hu illa shaytan babu abin da ya sani mance da shi sai shaytan yau da lumina ha'i wato an sani hu al-madmuma wa qara bil kasri wa ma an sanihi illa shaytan an azkurahu babu abin da ya mantar da ni in tuna shi illa shaytan sai shaytan badal ishmal ai asani zikirahu shaytan ya mantar da ni ban tuna da kihi ba Allah sarki shi ilimi wato ba a samu ne da sauki in dai kana so ka samu ilimi to dole sai ka yi hankuri wahala kan sai an yi ta a samu ilimi Musa ya ce mun game da wahala ga tahiyar ga gata ko Musa bai ce ba kaji an ce mutum ya tashi da asuba yana tahiya bai kara kumallo ba sai gobe da asuba yini na biyu ka san ya jinwa to haka sha ne ilimi yake ɗan makaranta ku ba abin nan jiya haushin uwayenku ku yi karatu ko yi karatu sai ya wahala duk inda ka ce ka yi karatu sai ka wahala to in ko kai wahala farko kana yaro bayan ka je ka kama cin daɗinka iyahi ka ci daɗi kana yaro bayan ka je maka kama cin wahala ta yi sheka a to wanda ya kwana biyu bai da abinci bai da abin sha bai da mai kama mai banda wahala ta yi sai mai rage amma in ka ci wahala kai yanzu kana yaro yanzu ga su suna yara tun da sahi ba su ci abinci ba sai gobe da sahi kuma ta yi a safari ka gaya mai tsohon da zai iya taya tun da da ya to ya taimake ka in ka girmacin daɗi ɗaya za ka yi ga dattijo zaune bai da ƙayi amma shina ba mutane kaya sai ka je yare na haɗin baba ka zane ka so ya ciwo ba ni can ya yi ta ajiya an ka yi ta mai ajiya yanzu kayan na aka ba shi yana ba su su surba ɗaya suka suna tsaye to ku bar ganin in Allah ya ba ku kuɗi kuna yara ku ga wa taimakona kun ji ba taimakona ba abin da ya kyau kana yaro ka yi ta neman ilimi in ka girma ka ci daɗin ilimi amma duk wanda bai wahala yana yaro ba sai ya wahala yana tsoho kowane na duk wanda bai wahala yana yaro ba iya tsoho sai ya wahala shesa in ka je asibiti yanzu za ka iske tsohi da yawa mai yawan su ciwon da ka damun su yawa ita ta ciwon dan zazzabi ya shigo dan kaɗan ko da ya tauyin wata kwakwai wuri sai a yi ta ba shi magani bai warkewa a ta ba shi magani bai warkewa Allah ya gafarta mana bai ta kokari ku ta neman ilimi matasa kuna yara lokacin da kuka girma sai ku ci daɗin wata kadar hutu sabila hutu ya riƙi abin na hanya tai wato a filbahar cikin gulbi a jabal wato shi yana tahiya musa yana mamaki ajaban masula abin na sani ayyata ajaba minhu musa musa na ta mamakin kihi a wafatahu da da yaron musa suna ta mamakin kihi ba ta kaddama mun bayani saboda bayanin da ya gabata fi bayani a cikin bayanin kihi to sai Musa da yaro ya ce kihi ya bace wurin nan da mun ka kwana jiya ala zalika ma kunna nabi ala zalika ma kunna nabi فارتدى على آثار ya قصصا قال موسى سي موسى يتي ذلك أي بتي وكيهن كما كنا نبجي شينا مكبدا وقد الهوت ga وكيهن أرتا shi shine alladhi kunna nabgi abinda ba kasance muna fada na dulubu ma da ladaki ya bace sai sun ka dawo dan an ce musu inda do sun ka kiyin nan ya bace to mallam na nan wuri shi mallamin tambaya akai a gane ki bai da wata babbar rigar da aka tawa a gane da ita in ana son a gane tambaya akai ba yadda wasu abubuwan alfahari da aka gani a ce shi ne mallam. ya ce to tambaya akai musa ya ce kunna na biyu wannan shi abin da muka nema da dalubu wa innahu alamatun lana ala wujudi man na dalubu bacewa kihi alama ce ta samun wannan muka nema fartadda ala atari ma sai suka dawo baya ga tawo ya kusani ha suna binciken suna bincikenta asasa bincike fa ata ya sahara ga sunan sun to inda kankaran nan da sun ka kwana inda sun ka iske dattijan nan kunshe cikin cikin bargo ga sanan san iso wurin fa da abdan fa wajada abdan ibadina na rahmatan min indina وعلمناه من لدنا علما. سنة دعاء ولكم ko waje da abdan min da sai suka yace ko bawa cikin bayan Allah sarki mallami yana nan huwal hadir mallami shine hadir atina hu rahmatan min na mun bashi rahama daga wurin mu nubuwa mun bashi annabci shi wannan mallami fi kaunin, ga wata magana an ce annabi na. wasu hahu jama'atun kuma wasu jama'a sun ce wannan magana ita ce sahihiya wa huwa al-aqwa kuma ita ce magana mafi ƙarfi cewa shi hadiru annabi wa walayatun fi akhar wasu ko sun kace waliyina ga wata magana sun kace waliyina wa alaihi akasaru ulama akan cewa waliyina mai yawan malamai suke mai yawan malamai sun ce waliyina amma magana da ingantacciya ta ce annabina haka dai Allah da iko ne قال شيخ الإسلام ابن al الأسقلاني shekul islam ibn hujjina al-asqalani ya ce rahimahullah fi sharhi al-bukhari fi kitab al a cikin sharhi nai wato ga buhari cikin kitab al-ilmi waqtu lifa an yi sabani game da hadith a huwa nabiyyu shi annabi ne am rasulun ko ko annabi ne ne malakun ko mala'ika ne aw ko waliyya Wasahihu annahu nabiyyu magana ingantacciya shi annabi magana ta inganta shi annabi ba waliyina ba ba mala'ika bane ba manzo ba annabi dai ne yace wannan magana ita ce ingantacciya wa qtulfa biha yati to ayi safani ga zamanai yana da rai shi hadiru yanzu yana nan da rai nai annabi hadiru wa jamhuru ala annahu hayyun mai yawan malamai sun ce yana nan da rere hayyun yanzu an ga hadiru na nan da rere ila yawmil qiyama bai mutuwa sai ranar qiyama ranar da kowa zai mutu to ranar zai da shirbihi min il hayati don sun ce ya sha wani ruwa da aka ce ma ma'ul hayati su wa'annan ruwan kwasha su zai rayu har abada to ya sha su wal mu'tamadu amma maganar da aka yana gare ta annabu mata shi ya mutu da kaulihi ta'ala saboda Allah ya ce wa baji anna da basharin min qablikal khulda ba mu sanya dawama ga wani mutum gabanin ka ba to amma cewar da hujjar da aka yi da wannan aya su wanda sun kace shi na nan da rai sun ce wannan aya aiki a ta yi kowa sai ya mutu to shi ma zai mutu mutu ya dai bai mutu ba kun ga suna nan karkashin ayat lalle zai mutu kowa ya ce babu mai dawama to shi ma bai dawama zai mutu nan gaba amma dai yanzu bai mutu ba wanda ya ce ya mutu shi kawo nassi in bai da nassi to a ja ta haka nan yana nan da rai wa allamnahu min ladunna ilma mun ba shi ilimi daga wurin mafa'ulul sani ai ma'luman min ce mun ba shi sanin wasu ilmomi na ilimin gaibi a kamar wanda za ku gani cikin wannan kisa tashi rawar bukhari bukhari ya rawaito hadisa hadisan da yace inna musa kama khadiban fi bani isra'il lalle musa ya tsaye yana mai ba cikin bani isra'il ranar juma'a ne an kace an gama sallar juma'a musa ya tsaya yana dan wa mutane jawabi sai fi bani isra'il cikin jama'a ce bani isra'il to bani isra'il kun san su wadda duk suke kun ga suratul baqara muka karatu kullu Allah na tai mana tona asirin su to suna sai sun ka taho sun ka Musa wata tambaya ba abin nan hadisin bai faɗi wanda an kai wuce tambaya har an ka sa Musa ya hau ba a hudu wadda an kai tambaya ba amma dai wasu ila ayyun nasi alam lafazin a da ya kunshi ma'anar tambayar dai an tambayi cikin mutane wahi ilimi faƙala ana ya ce ni gaskiya ne ya dibi gaba ne babu kowa ne annabi in ba shi ba ya samu kihin fajar alawufi kitalin ya tsaya cikin yan gora ta yi sun ma'in fasa ƙarfi labari ya faɗa cikin gurbi fatta kaza sabila hofi labari ya biɗe ya kasance da gobe ta yi da tsayi ƙala musa ne fatawa musa ya ce ma yaro ne a na gada ƙala wa kana ai mamar rahuti inda kihin ka shuɗewa lilhuti sabra musa na zuwa ko da ya zo an ce mallamin ya shirya zai ta wani gida na wani bawa Allah salihi wanda yake cikin garin da yake babu mutanen kwarai amma kuma Allah da iko ne ya zaunar da shi garin to ya mutu ya bayyana ranai kuma yan ƙananan na to gidan ya tsagi ya karkata zai faɗi cikin abin da aka sanar da kai urushida da damin ra'i wata yi ma rashara sa'alahu zalika musa ya roƙi ya roƙi mallan shi ba shi izini ya bi shi don ya yi karatu gare shi la'anna ziyadata fil ilmi matsaluba don ƙarin karatu ana nema ne qala shi mallamin ya ce wa Musa, "Abara ba ka yi hankulin ta yi adali." Ƙaji duniya in sha Allah Allahun sabiran wala a laka amma. Ya ce Musa kana ko koya hankuli da ni, wa kai wata zuru ala malanta da biyar kubra kaka, za ka hankuli da abin da ilimin ka bai kewaye da shi ba. za ka ga yana abubuwan da baka sani ba kana koyi a hankuri fil hadisin sabiki cikin hadisin can da ya gabata ba hadir aya ƙarshen wannan aya ƙalar hadiru hadiru ya ce mai ya musa inni ala ilimin ni ina bisa ga wani ilimi min Allah daga Allah allama ni Allah ya sanar da ni wannan ilimi musa la ta'lamu ilimin nan baka san shi ba kana iya hankuri da shi wa anta ala ilimin kai kuma musa kana bisa ga wani ilimi min Allah daga Allah Allah maka huda Allah ya sanar da shi da Allah ban san shi ba kana yi hafi da ni wa qawlu da yace kubra masdarun bi ma'ana lam tuhid wato baka baka kiwaye ba ai lam tukhbar Hakikatu, ba a baka labarin hakikani ba haqiqanin wannan ilimin ba Musa kana yi hankuri da ni Ba ka yi hankuri da ni Musa Ƙala Musa ya ce, sata ji da ni. sabiran za ka same ni mutum mai hankuri insha Allah in Allah ya so za ka same mai hankuri kun ga Musa Yan nemi taimakon Allah ya ce insha Allah bi adatul anbiya wannan al'ada annabawa kenan wal auliya da waliyai duk abin da za su yi suna cewa insha Allah al'ada ce ta annabawa Allah da waliyan Allah ba su tarawa ɗaya su yi ta yin abubuwa Allah ya ga tarubi a mutum ba su iya yi wa su kai ga shari'a ya sai malam ya ce to a musa kala fa in tabata قال فإن ni فلا تسألني عن an babu wani kwashi koran ga Musa don Allah ya aiko shi, Allah ya san shi na iya aiko shi. Ya ce, To, amma dai ina gaya maka, ban son tambaya, falatas alni, kaka tambaye ni. Wabi ƙira'atin bi fata lami wata tajidi da nuni falatas alanni an shari'i. kakka yi min tambaya ga wani abu tun tunkirhu minni duk abinda ka gana yi wanda kaka kyama baka yadda da shi ba fi ilmika da cikin iliminka to kaka ce min komai wasu bai kai ni zan baka labari ne da dalili ne bi illati dalilin da ya sami shi zan faɗa ba faka bala musa shadda musa ce ya karbi sharadi ya shigo makaranta an ba shi famni a karanta nan ko alimi tare da malami ɗalibi wato ba ya zama babba sai ya yi ladabi ga babba in yi ladabi ga babba to sai ya zama babba nan gaba shi ma a yi mai ladabi da haka ɗalibi in zai je makaranta to ya san da sani wa ɗalibi na wa malami ne a gaba ne shi bayan malami yake malami a gaba to kai ya tsora shiga gaba malami ya je ana wa malami tambaya ita zuwa ba da ansa nan gaba ɗaya almajirai ne uba ne za su ɓace in an kai mai tambaya su ba da ansa su ɓace wa ba malamin to kare kanka bi hanya mai kyau kai bi hanya mai kyau wanda duk da bi hanya mai kyau bai samu hanya mai kyau kuma bai samu ƙarshe mai kyau yanzu Musa ya karbi sharaɗin malam to sai gobe za a fara karatu ya Allah ya so idan ya kaddar ma kai lahiya in Allah ya so ya kawo mu ga lahiya Musa zai fara karatu makarantar malam hadisi Allah ya taimake mu ya gafarta muna ya taimake mu ya ƙara mana imani ya taimake mu ya ƙara mana tsoro nai ya taimake mu ya ƙara mana ibada ta da ikhlasi kuma ya taimake mu ya ba mu ikon kwana na to sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam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 Allah muna roƙonka bi anna laka alhamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan badi'u samawati wal ardi ya dal jalal wal ikram ya hayy ya qayyum Allah ka taimaka mana ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu na ganganci da na kuskure na barna da na jahilci na farko da na ƙarshe na koyi da na bayyana duka Allah ka gafarta mana saboda rahamarka Allah ka gafarta mana Allah ka sa mu yi kyawun ƙarshe Allah ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta ma ɗaya da iyali da zuri ya uwayenmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka sa aljanna makomanmu ka gafarta mana Allah shi ya rubuta masa albarka Allah shi ya rubuta masa albarka Allah a Allah ka kara mana da su masu

يا قوي يا عزيز يا علي ويا كبير على نفوس يا وعد ولا تدري وملايا أن تكون تدري وملايا الشيء ما قدمت على أسرعين ولا تدري وبارك عليك اللهم يا بارك عليك يا مكتاي يا بارك عليك مجيب وكتاي وجبوا اللهم نجر وقوة لنا يا الله يا الله gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka aminta da tsoro ya Allah ka mutunta da kita ya Allah ka da al'amari ya Allah ka da al'amari ya Allah ka da damuwa ya Allah ka mutunta da